Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna matar sarki kashi na goma sha takwas. Wanda marubuciya Hadiza Bara'u gidan Iko ta wallafa muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Nishadi TV channel. Kada dai ku manta da ci gaba da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. domin samun shirye-shiryenmu. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Fuska ɗaure ta shiga gidan da sauri inna ta taso tana mata lale marhabin. Ta yi masa fuska maimakon an yi mata lale marhabin a barge ta sai aka bata haushi ma. Sane da zuwa shigo daga ciki innar ta faɗa ta shiga ɗakin tana Ne ta zauna ina ce ta fara gaishe ta yi mutan gida ta amsa lafiyar su kalau kun ga kaya ko ta ce eh shine ma dalilin zuwa na dan tambaya shin ina kayan toshi ne ko na gani ko na na gani ina so ina ta ce a talatu lefe ne sai dai kin haɗa da guri kin san abin almajiri sai a hankali Haka ne to ina godiya sosai. Dama ni ma tawa gudunmawar ce na kamaki don ki fitar biki. da yaro ki sa mu je mota ɗako miki ta ce e ga bibu nan bari ya je sai ya amso na godiya sosai talatu ba kya gajiya da hidima ta ce haka babu komai suka fita ita da bibu ta bude mota kwati biyar ne wanda aka tsauno dukiya tamkar laifi ko da yake laifan ne tunda cewa ta yi haɗa mata laifan aure habibu ya yi ta dire akwatinan har guda biyar a gaban inna inda gaban ta ya ya faɗo ko shaka babu talatu a rashi ta zo yi mata ta shigo tana kada 'yan makullan motar ta ta ce inna kin ga kaya ko ta amsa a sanyaye na ga kaya talatu ta ce to ki fitar biki da su da na san za ki walar da kuɗinki wajen yi min lefen nan da ban bari kin yi ba saboda ba su a gabana budurwar ƙauye ma yanzu akwati shida ake dare mata bare ni mai digiri biyu a kwanyata amma fa ki haƙuri ina na ga kamar ranki ya ɓaci a ba talatu ai na san iya gaskiyar ki ce kika faɗa ta ce yawa ina ta sake buɗe jakarta ta ɗauko kuɗi masu nauyi ta miƙa wa innar ga wannan inna a kara a yi hidima ta amsa da rawar jiki ta ce aiko na gode miki talatu Allah ya ƙara arziki ta ce amin ni na wuce inna ta ce to ki gaida gida da sajiya Talatu ta amsa da duk za su je ta shige motar ta ta yi bas da ƙarfi ta bar unguwar. Ina ta sarawa karen ido tana tunani Habibu kanin Abdullahi. ne ya dubi innar tasu da cin haushin abin da talatu ta mata ya so ya ɗauki mataki a kai sai dai ya sani tamkar yin harara a duhu ne saboda su san abin duniya ya yi mata yawa in ya ce magana zai yi babu ko shakka tana iya dizga shi a gaban talatu amma duk da haka sai da ya tofa amma ina ina ganin yarinyar nan arashi ta miki kin bata kin bata akwati uku ita ta kawo miki biyar saboda ta gwada babu wani abu da za a iya yi mata wanda bata fi ƙarfin shi ba ta ce ni ma ka nake gani a bibu ya ce to ina me zai hana ba za ki taimaki yaya ba ki raba shi da aurenta da na tabbata wannan yarinyar ta fi ƙarfin yaya ne ba ko kusa ta yi maza ta da fuskarta ba zan raba shi da aurenta ba saboda in ba haka na yi mishi ba ba zai taɓa farfaɗowa daga ƙangin da ya fada ba an tabbatar min da in ba aure yayi ba to fa ba zai taɓa yin arziki ba domin ya aure mai farar kafa wancan lokacin kuma ita ce take wahalar da shi wa ya faɗa miki haka ina ta bi shi da ido tana tsoron sanar da shi gaskiyar lamari duk wanda ya fada miki haka ƙarya yake yi babu wanda ya tara sani da Allah bin wani Allah kuma shirka bin wani Allah kuma shirka ce ki yadda a kai ki a baro da wannan auren da kike sanyi mishi, da jari ma kika bashi ya kasuwancin shi ai da yafi amma yanzu ɗawainiya kika fara mishi. ta kase shi da cewa sai aka ce maka uban ita talatin zai bar shi haka nan ya ce to na gane ina kice auren jari kika nemar mishi ta ce kai ya ishe ni ya ka ɓace min da gani kaji ko da ba ku san abin da zai yi wa gaban ku kyau ba ai tunda nake ka ajiye shegen tunda naga ka ajiye shegen gemun nan naka kana kashe murya kana kiran Allah Allah na san tsiya ta hauku tunda ka fara ɗage wando ta yi tsaki ta soma jidar akwatuna tana shigar da su ɗaki inda ta yi nufin sayar da su Ta shiga da sallamar ta ya ɗago kan shi yana amsawa ya washe baki a manyan baki ne ki tafi. Ya ture faifan da ke gaban shi wanda ke cike da wata bakar ƙasa ta murmushi. Ai kuwa dai gabar ta malam ni ce tafi ya ce sannu da zuwa hajiya a bidalle ya kuma yin murmushi kafin ta soma gaida shi malam ina yini lafiya galau abida ya gida kwana biyu shigo har zan kai ciki a BBC London. Ta kuma yin murmushi ta ce kai malam har BBC ya ce ba dole ba abida ta ce ai kuwa dai na gefe ɗaya. Ya ce to sha Allah me labari ne ta ce hmm, ai ko dai malam labari ma kai ya ce to da kyau ina fatan aiki ya yi kyau ta ce sosai ma kuwa. ya ce, Waziri ya zo wajen ki, ko ta ce sosai ya zo malam, ko kai ne ka turo shi, ya ce ƙwarai kuwa ni na turo shi. ya ce kai ta ce kai amma malam na gode sosai dama yanzu ma abin da na so in sanar da kai kenan an saka ranar aure na wata ɗaya wata mai zuwa ya ce kai da kyau buri ya cika kenan abida sai gidan sarauta ta ce kai dai bari malam aiji na nake tamkar a mafarki malam ya dariya ya ce haka ne ido bi ma kuwa gashi zai faru ai kuwa dai malam ba zan gaji da godiya ba na gode sosai ya ce babu komai abida ai komai na miki ban faɗi ba saboda in ba ni da ko asiye sai tarin bozo da kayan aiki ai akwai ku kuna kafata a fagen dagarsu ta yi murmushi ta ce kai malam da zulaya kake allah babu zulaya abida ake ɗin ci Don ta kauda batun sai ta yi maza ta buɗe jakarta, ta ɗauko damin kuɗi ta jire a gaban shi ga wannan malam, a ɗan sha sai dai babu yawa. Ya ce kai abida har haka, anya ba su yawa ba ta ce a malam, ai ya ba ba kyauta tukuici ne, ya ce to ai kwana gode sosai saboda jin daɗin haka ma zan ɗan yi miki wani ɗan taimako saboda ki samu ƙarfin gwiwa wajen mijinki. Sabida mata a yanzu sai da neman taimako akan mazaji, duniyar ce ta zamo abinda ta zamo ta ce, ai kuwa godiya nake malam. Cikin kwantar da murya ta yi murmushi tare da shi, ya yi murmushi shi ma tare da ɗan shafar gemun shi, ɗan matso ki gani da ki. Ta matso gaban shi inda ya buɗe ƙwaryar mai cike da ruwa, ya jefa wata tsakuwa a ciki. sai ga wani haske tamkar an hasko fitila mai tsananin haske har yana kashe ido ta razana daga na hasken ta ce mana hasken menene haka ta yi tambayar a ruɗe murmushi wannan hasken da ke gani abida ai tauraruwar ki ce ki haskawa a duniyar ki ma'ana kina da sa'a a rayuwar ki haka kuma tauraruwar ki za ta haske a zuciyar sarki haka kuma za ki taka wani matsayi wanda sauran matan matan sarki ba su taka shi ba Abida ta sauke dogon numfashi Allah na gode maka ashe dai ni ɗin mai sa'a ce a rayuwa ya ce shi yasa ni ma zan taimaka maki da wani taimako saboda taurarin ki su ƙara haskawa fiye da wanda kike da su. Ta ce ina godiya malam Allah ya ƙara haske ya ce amin Abida shi so ai ba ƙarya ba ne ko ya faɗa yana wani yaudararren murmushi. Abida ta dokar da kanta don kuwa haushi take ji. idan yana cewa santa yake yi. Ya dako wasu ruwa kofi ya zuba wani magani ya juya shi sosai kafin ya miko mata kofin. Amshinan Abida, kuskure bakinki da wannan ruwan. Ruwan magani ne saura kuma ki wanke, sauran kuma ki wanke fuskar ki da shi. Ta karba ta kuskure bakinta sauran kuma ta wanke fuskar ta kamar yadda ya ce. Na fa gode malam ya ce godiyar nan ta isa ka Abida. Bari yi miki bayanin tasirin shi wajen. tasirin shi wannan maganin hikimar wanke bakin bakinki shine duk maganar da za ki faɗa za ta zamto mai tasiri ga kowa babu mai yi miki musu ga duk umarnin da za ki fata ga kowa a ciki kuwa har da sarki na wanke fuska kuwa za ki yi kwarjini sosai har a ji tsoron tunkaroki da wani batun ma'ana dai za ki zamo isasshiyar mace hakima wadda ta gagari kowa na sani na sai gani da sai hanke. don haka ga sauran maganin ki je da shi idan ƙarshen wata ya yi sai ki irin yadda kika yi yanzu amma kafin rana ta take za ki dinga yi kin gane ta ce ina gane malam ka sai na shiga gidan sarauta Don babban gora ai sai magogin ƙarfe ta ce to ina jira ya ce to ina jira abida Allah ya yi da nufi ta ce amin malam bari in koma sai ka ji ni ya ce to a gida na gode sai na jiki ki da haka suka yi sallama ta dawo gida tana mamakin hatsabibancin aikin malam ko da yake ba abin mamaki ba ne don ya fi da haka a tarihi ma bai taɓa yin aiki bai ci ba kowane iri ne lallai ashe za ta tsula tsayarta yadda take muradi lallai matar sarki za su shiga uku dan dai ta samu yadda take so su duk sai ta gasa musu gyada a hannu kafin ta zame musu waka a makoshi ta dauki wayar ta mai shegen kyau ta latsa wata lamba ta kara a kunna kafin ta soma magana jika da kina ina ta so to so da sauri ta ajiye wayar tana murmushin mugunta jakadiya ta so, Allah ya baki nasara bani na iso mai gimbiya take bukata yi mata waye gambo a cikin fadawan mai martaba ta jifowa jakadiya tambayar ta ce Allah ya baki nasara gambo shine shine baban gimbiya alawiya ta ce shi nake nufi dama ina so kira min shi jakadiya ta ce an gama Allah ya taimake ki jakadiya ta mike ta yi waje da sauri inda ita kuma falmata ta miƙe ta fito cikin sa'a kuwa ta iske alawiya zaune a cikin falo Ta zauna ba tare da kowa ya dubi ɗan uwan shi ba bare wata gaisuwa da da al'amarin yau da kullun. Jakadiya ta iso gaban Alawiya tare suna tana Allah ya baki nasara gashi nan isowa. Kafin jakadiya ta bar wajen hariya iso da sauri alawiya ta miƙe tsaye ta ce baba ta kira sunansa a buɗe dan bata san abin da ya zo yi ba ta zube tana gaishe shi lafiya dai ko baba ya ce eh lafiya lau gimbiya ce yake kira A ruɗe ta dubi falmata da take cika tana batsewa ta kasa tsinkawa bisa tilas ta ja baki ta zuki. Zambe ya isa gaban falmata ya zube yana kwasar gaisuwa. Allah ya baki nasara gani jakadiya ta sanar da ni kina kira na. Gaban Alau ya ci gaba da faduwa mai hakan ke nufi dama haka kishi yake. Sai a yau taimakin cikin haɗa kishi da falmata. Aiko caca fidda ko a caca fidda iyaye ake gefe ɗaya. Don haka sai ta ga bari ta zuba ido ta ga iya gudun ruwanta. Falmata ta hura hanci ta karba gaisuwar da ya mata ta ɗage a shike. Kai ne gambo bafadi ya ce kwarai kuwa ni ne Allah ya baki nasara. Ta ce ko ka san matsayinka a gidan sarautar nan ya ce sosai ma ko matsayina bai wuce fadan sarki ba. Ta ce to da kyau idan har na fahimce ka da kyau tamkar dai barance ko bauta shine aikinka. Ya ce babu ko ja Allah ya baki nasara. haka take ta ce to da kyau malam gambo idan har abin da ka faɗa ka ne to ina so daga yau za ka dawo cikin barori na ka kama musu aiki musamman mai wanke min banɗaki saboda ba ni da mai wanke min banɗaki ya ce an gama allah ya baki nasara zan so ma cin daga yanzu ma faɗar bakin cikin da ya riske ta a lokaci ɗaya ba ta baki ne ba ta taɓa jin bakin ciki da ya tashi ɗaya ba sai yanzu da ta jerin ubarnin da ake baiwa mahaifinta saboda kawai sun haɗa kishi. A yau ta yi nadamar zama matar sarki a yau ta yi nadamar haɗa kishi da falmata. Dama a ce ina ma ina ma. Ta yi wa wani uba fa uban ma mahaifi bata yawo ne ba sai ji ta yi falmata na kiran ɗaya daga cikin barorinta mai suna bara. Mai suna Baratu. Ku je da shi ki ba shi datan. kar a sa min aizal a ciki idan ya gama sai ku sama shi ma ya wanke shi idan ya gama sai ki kwaso mishi bedsheet zanin gado ki ba shi ya wanke min su kafin gobe ya aske min fulawar lambuna da sauri barata ta amsa da to an gama ranki shi daɗi gambe godiya yana shirin miƙewa ta dakatar da shi dan jira gambo ba fadi bari in baka wannan ka siyo goro kaɗan ciza dan na san lokacin da zaka gama aiki na bacci ta miƙo mishi kuɗi masu kauri ya karɓa cikin farin ciki yana ta zuba godiya tamkar zai kifa babu komai gamba fadi ni ina son mutum mai ladabi da biyayya babu abin da ba zan iya yi mishi ba ya ce ai kwa zan yi abin da ya fi ladabi da biyayya gare ki Allah ya baki nasara ta ce amin aje a soma aiki ya miƙe zai bayan Baratu da sauri Alawiya ta magantu. Baba ka je ni zan yi mata aikin da za ka yi, zan fanshe ka, ta faɗa cikin damuwa. Ya ce a Alawiya yi zamanki, ko ke kika buƙaci haka daga gare ni, zan miki saboda aiki na kenan. Ta ce wani aiki za ka iya ni, wani aiki za ki iya ki, ta faɗa tana murmushin tura haushi da bakin ciki